an yi wani taro na sulhu jiya da dare tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da shugabannin majalisar ƙasa domin warware dukkan takaddama ko rashin fahimta da ke tsakanin ɓangarorin guda biyu bisa ga kiran da majalisar wakilai ta Najeriya ta yi a kwanan nan cewar ya kamata a shiga tsakani domin a yi sulhu tsakanin ɓangarorin guda biyu na gwamnati domin kada al'amuran demokuraɗiyya su ci gaba da durƙushewa ko su ci baya a cikin ƙasar. ko da ke ba a ba da wata sanarwa ya dangane da wannan taron ba shugaban majalisar dattawa bukola saraki ya bayyana wa manema labaru cewa taro ne da aka saba yi tsakanin bangarorin gwamnati guda biyu ba a kira wannan taron domin tattauna wani abun da aka fara hasashe ba ko magana ministoci ko kuma wata takaddama da aka yi hasashe ba to akan haka na tuntuɓi farfesa almusafa usuji wani kwararre a kan sha'ani ko ayyukan majalisa domin in ji muhimmancin wannan ganawar tsakanin bangarorin guda biyu da aka yi a Abuja. Wannan abu yana da muhimmanci kwarai da gaske domin zai taimaka wajen haɓaka demokradiyya a Najeriya da kuma barwa kowanne bangare na demokradiyya 'yancinsa, su wato bangaren zartarwa bangaren majalisa yin dokoki da kuma bangaren shari'a domin shi shugaban majalisar dattijai shine ainihin shugaban majalisa gabaki ɗayanta a tsarin uh, zaman majalisa kuma aka ce cewa ba su ganawa da shi da shugaban kasa, abin zai kawo cikas. A waje ɗaya na tuntuɓi Alhaji Sani Riko wani mai fashin baki akan al'amuran siyasa a Najeriya domin in ji irin tsokacin da zai iya yi dangane da wannan ganawar da aka yi tsakanin bangarorin guda biyu inda yake cewa. Sulhu lalle kam sulhu ne za a yi amma kuma sulhu wanda baya da wahala yi dalilin da ya yasa nace baya da wahala yi dukkan su mutanen nan da shi shugaban kasa ah, da kuma su 'yan majalisar nan da kuma bayan al'umma zaɓi su, kada a manta da cewa duk mutanen ƙasar nan ne kuma masu son ci gaban ƙasar nan kuma abin da bai na yasa nake bai da wahalar yin sulhu ai sulhun inda yake da sauƙin yi shi kan shugaban ƙasar nan shi ya fara furtawa da baki shi kuma duk wanda ke cikin ƙasar nan ya ji da masu sauran ƙasashe cewa zaben inda aka yi a majalisa ya yi bisa kuma ga ka'ida aka yi shi. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Yau ni abin da ke damuna siyasa ƙasar mu ke ban tsoro. haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa nan gaba ɗan kaɗan ana yin